يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma sallallahu alaihi wasallama siratun wa durusun wa ibar na babban malaminmu muhammad sani umar a yau 18 ga watan uku shekara ta 436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da ranar tara ga watan ɗaya shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 339 daidai gabar da malam ya rubutu da babban baki ke cewa masiru rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wal musulmi na ila tabuk tafiyar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da al'ummar musulmi zuwa garin tabuka azama rasulullah sallallahu alaihi wasallama alal masiri ila tabuka manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi aniya a kan tafiya garin tabuka wasta'amala alal madinati muhammad ibn salama al'ansari ya sanya muhammad dan salama mutum madina a matsayin mai kula masa da garin madina tamkar wani wanda aka bari halifa da zai ba da kulawa a matsayin kamar gwamnanka ko kuma wakilinka radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki yadda da shi wa khallafa ala ahlihi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya kuma halifantar da ɗan uwansa sirikinsa aliyu ɗan abi tsalib allah maɗaukaki yarda da shi a kan jama'ar gidansa mana wasu abuwa da suka shafi cikin gidansa ga ɗan cikin gida na na ali ya tsaya a kai batun kuma madina baki ɗayanta tana hannun muhammad bin salama fa'ar jafal munafiquna sai munafakai suka kutsa wajen munanan labarai kama huwa da abuhum kamar yadda dama halayya su ce haka al'ada su ce haka kamar yadda yake al'ada su wa qalu suka ce ma khallafahu illa istiqalallah ba wani abu yasa ya mai da shi halifansa a gidansa ba sai dan ya jinkirtar da shi daga zuwa yaki shi da yake dan uwansa ne baya so a je yakin da shi ka a kashe ma dan uwa ka dan uwansa ya sha wuya ko idan dai maganganun mutane wanda suke wato alin da rashin ladabi da rashin tarbiya ta addini wa takhaffufan minhu ya ya haka ne dan ya sauƙaƙa masa shi baya so ya sha wuya falamma balagahu zalika yayin da irin waɗannan maganganu suka isa kunnan aliyu bin abi talib akhadha silaha sai ya dauki makaminsa sa walahi qabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya je ya riski manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa akhbarahu bima qalu ya gaya masa abinda munafikai suka ce ga manzon Allah ka banna a Madina dan kula ma da gidanka ga maganganun da munafikai suke yi in yi yaya kenan yanzu da ya gaya masa haka tun raja'a sannan ya dawo mana ya isar da saƙon abin da izo kunnan na abin da munafukai suke faɗa masa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ya juye dawo fi sahihaini ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim an sa'ad ibn abi waqqas daga sahabar annabi sa'ad dan abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi قال يتي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya halifantar da Ali dan Abi Talib ga iyalansa fi gazwati Tabuk a yaƙin Tabuka fa qala ya rasulullah sai sayyidina Ali ya ce ya manzon Allah ni fi nisa'i was-sibyan ni za ka mayar halifan ka a tsakankanin mata da yara ga tafiya ta kama ta gwaraza kuma ni a a cikin gida faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce a matar ba shin baka yadda ba ne an takuna minni bi manzilati haruna min musa ka zama min kamar annabi haruna ga annabi musa da annabi musa zai tafi miƙati ga allah subhanahu da allah subhanahu wata'ala ai ya bar bawan allah annabi harun cikin al'ummarsa banu isra'il to kai ma na baka cikin gidana kamar yadda annabi musa ya bar annabi harun ba ka so ka zama min kamar annabi harun ga annabi musa illa annahu la nabiyya ba'd sai dai ko da yake babu wani annabi bayana su waɗancan duka annabawa ne amma dai kai ba annabi bane sau da bayana ba wani annabi za dai kai aikin halifancin ne kamar da shi ma yi aikin halifanci ga annabi musa ma'ana wannan hadisin na ga mana ko shi din da aka ce ya zauna ya zama halifa ba sansa bane haka shi in sansa ne a bashi ya tafi tare da mayaka amma duk da wannan abin da ya faru da shi su kuma munafukai ba su bashi haka ba wannan ita ce jarraba da Allah yake wa bawan sa mumin duk da aka ce za ga wani aikin zaka na lada da kusantar ubangiji to sai shaɗan ya shigo ko na mutane ko na gasken babban cikin can wanda Allah ya tsine wa ko kuma duka sai maka dugu shi yana yi su ma suna yi duk ba yadda ba ya faru to amma ka tsayu gabin tsarin da Allah ya ce bisa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam baya da suka iya da kuma gan za a biya wa irin waɗannan maganganu komai ma ba za a yi da sai ce to shi ba zai tsaya ba cikin mata da yara a zo ana gaya man magana tun yanzu ma ba a tafi magana ana gaya masa magana ko haka ko yanzu za ka to ai ga abin da ake cewa gari na ronka da abin da ake cewa gari kai abin da za ka sami yardar Allah وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك يوم الخميس manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tafi garin Tabuka a ranar Alhamis wa ma'ahu kabir a tare da shi akwai rinduna ta mayakansa masu ɗimbin yawa balaga 30 alfa rajulin sun kai wato dubu talatin na mazaje mayaƙa zarata لم يخرج المسلمون في مثل هذا الأدل من قبل kafin wannan fita yaƙi na taboka musulmi ba su taɓa fita yaƙi da wannan adadin ba sai dai ƙasa da haka waƙad bazala musulmi na juhudahun fita ta jihidi hadal jaish hakika al'ummar musulmi sun miƙa irin gudun wasu da ƙoƙarinsu wajen wato shirya da tabbatar da samar da wannan runduna ta ban mamaki walakin nahum lam yastati'u an yafu bi hajatihi min az wal mazad sai da duk da haka ba su iya samun ikon su cika buƙatar wannan yaƙi ba ta guziri da kuma abin da ya shafi salka salkatar ruwan za a yi amfani da ita ruwan da za a yi amfani da shi a tafiyar ba iya samar da salkar da za ta iya ɗibansa a tafi da ita jama'ar da yawa ruwan da za ka ba ya gamsar da su ba kaɗan ba ne fakana kullu thamaniyata ashara rajulan kullu samani kullu fakana kullu ashara rajulan sai ya zama duk mutum goma sha takwas na mayakan ya ta'aqqabuna ba'iran wahidan sai an yi gyara taɗin ce za ta fara zuwa sannan ainihin ɗin sai aka fara sa ainu sannan ta ya ta'aqqabuna ba'iran wahida mutum goma sha takwas suke haɗuwa akan raƙumi ɗaya in wannan ya hau aka tafiya ta wani guri sai ya sako a cikin sha takwas ɗin sai wani ya hau da haka har sai an zo ga sha takwas ɗin kowa ya hau saboda jama'a ta fi ƙarfin abin hawa ta yi yawa washtadda bihimul ju' yunwa ta tsananta gare su hatta inna minhum man akala awraqa shajar har daga cikin su akwai wanda suka karkacin ganyen bishiya hatta taqarrahat ashdaquhum hatta kai ga wato ainihin komatun su ta ciki ya rika yin wato ainihin ci ina yin rauni saboda wani wani ganyen a tsaitsaye yake ko ba ka rasa wani ganyen da tsinke a jikinsa ga yunwa ta yunwa to wajen a tauna haka za ga yana ta wa mutane wato ainihin kuma ta ciki haka suka rikaci wa atashu suka ji kishirwa hatta tsarro ila nahri ba'd al-ibli har sai da ta kai su bukata ta kama su ga soke wasu daga cikin raƙuba wa shuriba ma fi butuniha min al-ma ruwan da raƙumi ike safaya ike wato ainihin ajiye shi a matsayin kamar wato tankinsa na kwatta kwana to shi aka yanka ana ɗiba ana sha sai a yanka raƙumin abin da aka samu na ruwan da ke ciki wanda is rizabuwarsa ta sai a ɗiba sai a sha shi ne za a samu abin da za a jika makogwaro da shi amma wai waɗannan su ne wani zai iya buɗe baki ce ba su yi masa ba in ka san su shi za ka faɗa ka akwai jahilci da san zuciya Allah ka tsare mu da su fakara kama summiya sai wannan yaƙi ya zama kamar yadda aka kira shi da sunan jaishul usra fakana kama summiya jaishul usra sai wannan rinduna ta zama rindunar tsaka mai wuya rindunar wahala da tsanani da aka kira ta tuta amsa sunanta wa bin ibn abbas an kuma karbo daga sahabin annabi abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su shi da babansa qala yace ila li umar ibn al an ce da umar dan khattab haddithna an sa'ati al-usra zantar da mu ba labari game da lokacin tsananin nan da kuka fuskanta a yaƙin ta tabuka faƙala umar sai umar ya ce خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك mun fita zuwa garin ta tabuka tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi qaydin shadid a cikin zafi matsananci fa nazalna manzilan sai muka sauka a wani masauki asabana fihi atashin shadid wanda kishirwa mai tsanani ta same mu a wannan masauki hatta bananna anna da muka rika zaton wuyan mu zai rika tsinkewa zaton da muke saboda tsananin kishirwa za a ga wani wuyansa kawai ya tsinke ya fita hatta in kana ahadun yadhhabu yaltamisul khala' har wani yakan fita yana neman inda zai wato zama a can waje da jama'a can keɓaɓɓen guri inda za ka iya tsuguna don yin tsuguno falayar ji'u ba zai iya dawowa ba hatta ya zunna ko ba zai dawo ba hatta ya zunna hutan qat sai yana zaton cewar kafin ya ƙara so cikin ayarin jama'ar da ya bari ya tafi tsuguno wuyansa zai tsinke daga jikinsa wa hatta inna rajula la yanhara ba'irahu kai hatta kai mutum yakan soke raƙuminsa fa ya fartahu ya wato matso abin da yake cikin tumbinsa fa ya isha wannan ɗan danshi danshin da ruwan da ke ciki wa ya ala batnihi kuma ɗauka tsora akan cikinsa ko ya ji sanyi faƙala abubakar siddiq ana cikin wannan tsaka mai wuya sai abubakar siddiq ya ce ya rasulallah ya manzan allah inna allaha awwadaka fi du'a'i khaira Allah ya saban maka da yi maka abin alkhairi a lokacin da ka roƙe shi in ka shiga tsaka mai wuya kana cikin yanayi kana faɗa wa Allah buƙatar ka ike biya gama a cikin yanayin da za a gaya wa Allah a gaya wa Allah manzan Allah faƙalan na ce fad'u ya manzan Allah kai mana addu'a faƙalan biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce a tuhibbu zalika ya ababakar kana so in yi addu'a ne ya abubakar so kake mana addu'a na na'am ce ina so kai mana addu'a ya manzan Allah mu samu sassauci daga yanayin da muke ciki qala farafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yadai umar ya ce nan take sai manzon Allah tsira da amince Allah sabbata gare shi ya daga hannayensa biyu falam yarji'huma bai riga ya dawo da hannun daga dagawar da iba hatta qalati sama har sai da sama ce magana me magana ta ta zubar da abin da ke cikin ta an gane ko ishe shi magana sama a waje aka ko sama tana cewa ayal gani na zan muku ruwa ko kaza yawa har sai da sabatin ruwa fa aqallat ta fara da musu yayyafi thumma sakabat sannan ta kwararo da ruwa fa mala'u ma ma'ahum suka ciccika abin da ke tare da su thumma dhahabna ce sannan muka kama tafiya nan duru muna duddubawa mu ga ina ruwan nan ya tsaya falam na ji da haja wa askar sai baka ga ruwan bai wuce inda dakarun manzan Allah suke ba a iya nan aka yi ruwan duk ruwan da aka yi iya mu inda muke a cikin rukunin mu aka yi da muka gaba ba inda ruwan ya sauka وقد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس wasu jama'a sun daƙire ba su bi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan yaƙi ba Wa walahiqa bihi unasu wasu kuma duk da ya riga su fita sun je sun riske shi suka ga zaman ba zai yi ba wanda su tafi komai zai faru da su faru da su a tare da manzan Allah wa mimman lahiqa bihi abu haithama daga cikin waɗanda suka riski manzo suka same shi daga baya akwai abu haithama radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi me ya faru da shi mala ya ce faƙad ja'a ila baitihi ba'da an sara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wal na fi min har shi wannan bawan Allah Abu Haithama ya zo gidansa ya shiga gidansa bayan manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi da musulmai sun tafi ta boka a wata rana wacce take mai tsananin zafi shi wannan sahabi abu haithama ya shiga gidansa fawaje da mura'atai ne lah sai ya ga wasu matansa da yake da su guda biyu fi arishaini suna wato anin kasan wani tamfol are shi ne kamar shimfiɗar da za ka yi kanka inuwa da ita fi arishaini lahuma fi ha'iɗin ai bustani ya fassara mana ha'iɗin sun wato ainihin rufe wannan tamfol sun samar da inuwa a wata gona tasu da suke da ita ƙadarashat kullu wahidatin minhuma arishaha kowace inda ta yi wannan wato ainihin kowace ta shimfiɗa ko ta malala wannan wato ainihin tamfol nata a inda take in ya ga dama ya zo in ya ga dama ya zo duk matansa sa an dai shirya masa yadda zai ji daɗi samu sassaucin yanayin zafi sannan in an ce an rashu shine ka dan samu ruwa ka yayyafa a gudu to kowace bayan an samar da eh, wato rumfa da za a samu inuwa da saukin zafi kuma an bi gurin da yake kasan wannan rumfar an dan yayyafa ruwa da zai ƙara sanyi mana dai irin more wasu ta lokacin lokacin harkar su ce yanzu a lokacin ake samarwa to bayan an yi haka wa barradat lahu ma'an kuma kowace ta samu ruwa ta sa yayi sanyi irin kula kula din da kan samu irin na da to kowace ta samu yadda za ta aje ta yayi sanyi da mijinta in ya sha zai ji cewa eh tai masa to da kaga wannan ana koya mata yadda ya kamata su yi mazajen su shi ma anan ko ana tsannin rana ki samu wato randaki mai sanyi a zuba ruwa mijinki kan ya dawo a tanada masa haka su suka yi sahabbai da wato anin abokan zaman su sahabbai wa hayyat lahu fihi ta'aman kuma kowace ta samu abin irin wanda yake so ta aje mu a gurin duniya dai ta samu falamma dakhala yayin da ya shiga wannan wato anin gona tasu da wannan mata nasa suke ciki suka masa irin wannan shiri kama ala babil arish sai ya tsaya a daidai kofar da take kallon wannan wato ainihin gurare da aka tanada masa dan guri da aka yi masa wannan inuwa fa nazara ila ila mar'ataihi wa ma sana'ata wa ma sana'ata lahu ya kalli waɗannan mata nasa guda biyu kowace ya ga abin da ta yi shiri ne na a wato anin shakata a miƙe ƙafa a wala faƙala sai ya ce rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na can a cikin rana ay shams shine abdihi manzan Allah na can a cikin tsakar rana warrehi wal ga iska ta ko ina da ta to ba abin da zai kare ma ita ga kuma tsananin zafi yana can a cikinsu kuma irin wani lokacin zafin iska ta taho da zafin ji za ka yi ma da ba ma da ba ya ba gwanda ma ka ji zafin haka yadda yake sa ba ta ɗebo shi tana ƙara wato anin zuba ma shi a ciki ice amma kuma wa abu khaythama fi dhillin barit a cewa yau ga abu sama a cikin inuwa mai sanyi wa ta'amin muhayya ga shiga abincin da aka tanada dominsa wa mra'atin hasna ga shiga mace kyakkyawa a gabansa Fimalihi malihi muqimun ina zaune cikin dukiyarsa a ce ya yi zaune ya bararraje ma hadha bin nasa shi wallahi wannan ba adalci ba shi da kansa yake cewa ba adalci ba ne ni in zaɓo wa kai na wannan in bar manzan Allah a wancan yanayin da yake ciki zama bai kama ni ba Tun maƙala sannan ya ce wallahi la adkhulu arisha wahidatin milku ba na rantse muku da Allah ba wacce zan shiga cikin tantin da ta sa haka zan ganshi haka zan bashi hatta alhaqa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza bura abun hawan sai tafi sai da ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hanya yake cewa fahayye a lizadan ko? fahayye a lizadan ku tana damun guziri in shiri kuke so ku yi min ba irin wannan nake bukata da gorinku ba kowace ta tattara mu abin da zan tafi da shi har in je riski manzon Allah fa fa'alata nan ki su ma suka aikata abin da yace ba su zama masa shaidanu ba haba mai gida mu karu wannan shirin kuma ka zo ka ba mu kunya ko in ta yanzu ce wata haka za ta kai ka tabaru sun fito dan ka aka wannan shirin mai gida duk ya tashi a banza kenan to in ka game da shaidan da mace haka za ta to kaga na nuna mana cewar su kokari suke taimaki abokan zaman su akan bin Allah ina faɗar haka suka ce dama wancan ɗin ma da muka yi zatan mu za mu sami yardar Allah amma maka wannan amma tun daga wani abin da ya tunkuɗe wannan abin da kake so ɗin shi za a suka tan da masa guzuri kuma qadima nadihahu ko qaddama nadihahu sannan ya gabato da raƙuminsa ai ba irahu abin nufi da na dihahu ba irahu raƙuminsa fartahalahu ya ɗaura masa sitti wa kharaja ya fita hatta adraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi tabuk bai tsaya ba sai da ya riski manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a tabuka falamma dana yayin da ya kusanto inda su manzo suke ƙalan nasu sai mutane suka ce haza rakibun ala tsariƙi muqbil ga wani matafi can kuwa akan hanya ina tunkaro nan ina gabatowa faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ce kun aba haifama zamo baban haifama kai mai tafiyan nan ba a shaida waye a lokacin amma manzon Allah ya ce zamo abu haitham ma'ana yana ji a ransa cewa shi ne ƙalu ya rasulallah huwa wallahi abu haitham da suka ga ya karatu an gane cewar waye ita suka ce ya manzon Allah mun rantse maka da Allah ga abu haithaman da ka faɗa ne ka canka to shi wannan ba canke bane aba ikon Allah ne da mu'jiza ko mun ne sai ce ka canka فما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له da isowarsa da wasa gurin manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata gare shi sai yace da shi aula laka ya aba ba haka shi ya fi dacewa da kai abu ba kamar an gaya ma abin da abu khaytaba yi ko ce kayi abin da ya fi dacewa da kai abu khaytaba Allah ya taimake ka da ka biya wannan inuwa to da ka shiga kuma ranar da ba fita ko zafin da ba fita ko idan ma an ka kiwa to ai zafin da za ka sami yardar Allah to ka shiga kuma na fushin Allah galibi haka yake ai haka Allah ya ga wanda suka suka suka ce la tanfiru fil har ko ce ina ko na fita yake cikin wannan zafin rana mai Allah ya ce qul naru jahannama ashadda harra ce to kasa fita cikin zafin rana ka gaya musu zafin wutar jahannama ya fi na rana to kaga shi aka ga kubutar da kansa daga yau shi sa mu zo ce da shi hakan da kai shi ya fi dacewa da kai Allah ka datar da mu fa akhbarahu khabar ya kwashe labarin abin da ya faru shi ai ya manzon Allah an mun shiri ku komai kowace daga cikin matan nan na kyawawa ta yi shiri ta sama mu inda zan kwanta ga ruwa nan ga abinci nan nace kai kwanciya a wannan gurin bai kama ni ba fa qala lahu khairan wa da'a lahu manzo ya sake gaya masa magana ta alkhairi sannan kuma masa addu'a kwarai as'ilatu lil muraja'a tambayoyin koma abin da aka karanta mata waqa'at ghazwatu tabuk yaushe yakin tabuka ya afku a wata shekara ce shekara ta tara cikin watan watan rajab wa ma sababuha me ya jawo yin yaki eh me dalilin da ya jawo yaki saboda romawa suna da shiri da tanadi na suna so su yaƙi manzon Allah da al'ummar musulmi gaba ko wannan shine dalilin da yasa manzo ya rigaye su sallallahu alaihi صلى الله عليه bai kulle ga غزوة gazaha. duk yakin da manzon Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi zai yi yana bagarawa yana ɗauke tunanin sahabbai da sauran waɗanda suke wannan lokaci na munafukai daga inda zai nufa ya faɗi wani inda yake so ya je ta tauriya ya dungu siwa gazuwa ta tabu in ban banda yakin tabuka shine kawai ba haka ba falami warri bi wajha bi wajhati anan bai boye inda zai nufa ba fama sabab me yasa saboda tazarar da ke tsakani ba ta wasa ba ce ba gurin aji a dawa ba ne sannan kuma lokacin da ake ciki ba na a ce ma tafi ka je kai tsegumin ba ne ko ga zafi ga nisa ga ga ga ga sunan da yawa mala shi ci gaba da yake cewa sajjala sajjala sahabatu ridwanullahi alaihim darsan fil infaqi fi hadhihi al-ghazwa sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi Allah ya yarda da su gaba su sun yi rajistar sun rubuta sun bar wani darasi wajen ciyarwar da suka yi a wannan yaƙi na tabuka udhkur abraza man qaddama fiha nafaqatin wa da'man ka faɗo mafi fice wanda suka gabatar da watociyar wasu da ƙarfafarsu da wato shiri na agazawa yaƙi abubakar siddiq yana daga cikin mafi ficen waɗanda suka ba da gudunmu domin shi ya tarkace dukiyarsa ga baki ɗaya ya bayar umar kuma ya bada rabin dukiyarsa haka na uthman ma ya yi gudunmuwa ta ban mamaki wannan suna cikin 'yan gaba-gaba ta'akhara ba'd as-sahabati fil khuruj ma'ahu sallallahu alaihi wa sallam wasu daga cikin sahabbai sun yi jinkirin fita tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi thumma lahiqa bihi ma ba'd sannan wannan wanda ya jinkirin ya je ya riski manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga baya faman minhum hasala lahu zalika waye haka ta faru da shi abu khaifama وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى تبوك isar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tabuka da shi da sahabbansa wasala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu ila tabuk manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa sun sabe sun wato ainihin zarce da tafiyarsu zuwa tabuka ta huffuhum inayatullah ta'ala kulawa ta Allah zagaye da su tana lullube da su wa hibbuhu da kariyarsa fi zalika safaril ba'id a wannan tafiya mai tsananin nisa da suka yi wa tariq asir da wannan hanya da take da wahalar tafiya wal harri shadid da wannan zafi matsananci da suka fuskanta wa ra'a sahabatu radiyallahu ta'ala anhum min mu'jizati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma sahabbai na annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi Allah ya yarda da su sun ga gagara koyo mu'jizozi na manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fi hadhihi al-ghazwati a wannan yaki me suka gani ajaban abubuwan ban mamaki mu'jizozin da Allah ya bawa manzo da suka gani na ban mamaki sun yawaita akhraj al-imam muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihi imam muslim Allah ya ji kansa da rahama ya rawaici hadisi cikin sahihin littafinsa an abi humayd daga abi humayd radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi qala yace in talaqna hatta qadimna tabuka mun tafi har sai da muka isa zuwa garin tabuka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce satahubbu alaikumul laila tarihun shadida cikin daren nan wata iska mai tsanani za ta taso muku fala ya minkum ahad kan wanda ya kuskure ya tashi tsaye kan wanda ya tashi cikin daren nan tsaye kowa ya zama kwance in ba a kwance ke bai zama zaune kada wanda ya tsaya iska za ta taso faman kana lahu ba'irun falyashudda iqalahu wanda yake da raƙumi yi masa da baibaye na gaske ki tsananta da baibayinsa ah, to ta ɗauko raƙumi ta baka ma aika san ba tashi fahabbat rihun shadida dare na yi sai iska matsananciya ta taso faƙama rajulun sai aka samu 'yan kunnen ƙashi sai wani mutum ya tashi fahamalatu ta kuce shi fahamalatu rihu wannan iska ta ɗauke shi hatta alƙatfu bai jabalin tsayin har sai da ta je kan wani dutse ta maka shi a ciki shi dai nan ya yi ta shi sa falli hadarin ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw azabun alim masu saba umarnin manzon Allah su shiga taitayin su in suka kuskura suka kafu akan sai sun saba masa ko dai musiba ta same su a addini ko kuma azaba mai raɗaɗi tun daga nan duniya kafin ta lahira to shi da wannan ya gani iska ta dauke ka ta maka a dutse ai ka san ba sauki ne da shi wa fihi aidan har wa da cikin sahih muslim akwai hadisi da ke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala li ashabi haƙiƙa manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi ya ce da sahabbansa innakum sata'tuna gadan insha Allah aina tabuka haƙiƙa in Allah ya so a gobe goben nan za ku isa ga idan ruwan da ke cikin tabuka wa innakum lam ta'tuha hatta yudhinnaha ba za ku je ga wannan idan ruwa ba sai daidai lokacin da yini da ake da shi ya fara hantsinsa yayi da hantsi za ku je gurin tafiya ba ta mota ba ba za ka ce an san a duk kilo kaza mota tana yin kaza tafiyar kafa kuma ga yanayin tafiya irin ta wahala da ake ciki ba ta sauri ba ka ce za a je guri kaza a daidai lokaci kaza ai sai dai mu'jiza faman ja'aha minkum duk wanda ya je wannan idan ruwa daga cikin ku ya isa gurin tunda tafiya ce ta rinda wasu za su riga wasu isa gashi an ce ana cikin kishirwa tafiya mai wahala فلا ya musa min شيئا حتى hatta ati kada wanda ya taba ruwan wannan idan ruwan da ke taboka daga cikin ku duk wanda ya riga zuwa kan wanda ya taba har in je gurin wa qad sabaqna ilaiha رجلان sai muka je wannan waje mutum biyu daga cikin jama'ar da ake da su sun riga kowa isa gurin wal ainu mithlu shiraki tambabu bi shay'in min ma'in tambabu bi shay'in min ma shi wannan idan ruwa da ke tabuka yace yayi kamar shigen zubin hancin takalmi hancin takalmi ko madaukin takalmi shine madaukin a za ga yayi haka yayi haka ko nan take kafa take shiga shi wannan dan hancin sai ya zamanto dan yatsan ka ya raba shi to wannan shi madaukin da ya haka to haka idan ruwan yake ina dan zubar da ruwa ba wai bulbula yake ba ba kwaranya yake ba da karfi yake zuwa ba to shine yake cewa kamar yanayin wato madaukin takalmi Tan bai bi shay'in mimma tana dan tsattar da wani abu na ruwa haka idan ruwan yake zubarwa qala fasa'alahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tambaye su su wannan mutum biyu hal masastuma mimma iha shay'a kun taba wani abu na wannan ruwan da kuka riga kowa zuwa gare shi ƙala na'am suka ce eh mun taɓa shi kuma me yace. kada taɓa sabbahu man nabiy sallallahu alaihi wasallam a nan ne aka ji annabi ya yi zagi ya zazzage su ashe an bata shugaba rai zai iya zagi a tunda manzo ya zagi sau da ai sun saba masa ya tafiya irin wannan ta jagoranci in ana samun haka yakin zai yi ba zai yi ba wa qala lahum ma sha Allah an yaqul ya faɗa abin da Allah ya so ya faɗa musu qala thumma gharafu bi aydihim min al-ayn qalilan qalilan hatta istama'a fi shay'in yace sannan sai wato ainihin suka dan kamfaci wannan ruwa jama'ar da suke nan ana dan kamfata ana dan kamfada ta kadan da kadan tunda tsattarwa yake tsattarwa yake hatta ijtama'a fi hatta ijtama'a fi shay ha aka tattara shi a wani abu wa ghasala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fihi yadayhi sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wanke hannunsa a wannan da aka dan tattara wa wajhahu ya wanke fuskarsa summa a'adahu fiha sannan sai ya mayar da shi cikin wannan ruwan da yake tsattuwar idan ruwan fajaratul ainu bima'in munhamir kawai sai ruwa ya tuttuɓowa ina kwaranyowa kamar wato ani an balle dam za ka ce ko fayil kawai ruwa ne yake kwarara hatta staƙan nasu har mutane kowa ya sha ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ce yushiku ya mu'ad ya yi kusa kai mu'az in talat bika hayatun in Allah ya maka tsawon kwana an tara ma hahuna qad muli a jinana za ka ga abin da ke nan gurin gaba ɗaya ya zama gonaki wannan idan ruwan da albarka ta same shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci gaba da bubbuga har a zo a samu gonakin da za a rika noma a gona yanzu dai kaga ruwan sha maka taho nema tsattuwa ike yi sai da aka tara ana tara ana tara aka dan tattara abin da na wanke hannu da fuska da shi to Allah maka tsawon kwana nan zaka ga gonaki da za su wannan ma mu'jiza ce Wannan su ne irin abubuwan da sahabbai suka raka gani tare da manzo a wannan tafiya so da haka ba a yakin ba amma an yi yaki yakin ka yadda ka bi abin da aka ce kakkai ka tsare yakin ka ciwuwa ka sha kishirwa ka ci ganye a yaki ne an gane ko shi ne irin yakin da ya faru ba irin na mai taboka mu kar ku musallada ku kar mu musallada mu tafi aljanna ba da hisabi ba mai cewa gindin doki na zub da dubu kafar doki tana zub da dubu kirjin doki na zub da dubu ƙarya irin ta da <laughs> ya shirga eh. ta ta su ƙaura maro ta tsamar wani adama ba a yi shi ma bari ya zo yaƙi eh, to wannan ne abin da isa waka cikin karatun can za mu shiga inda manzo da ya isa wato ainihin yi sansani mai kuma ya biyo baya Allah ya samu daji salamu ala rasulullah wa ala ali wa sabi wa wala wa ba'd wannan yake cewa an ce dojal zai zo kuma ba zai daɗe ba to mutanen da ya halakar bayan tafiyarsa sun kafarta kenan babu tuba ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama kwana arba'in zai a duniya ranar farko daidai take da tsawon shekara rana ta biyu daidai take da tsawon wata rana ta uku daidai take da tsawon sati in aka ɗebe uku cikin arba'in saura talatin da bakwai ko su kuma zai yi su kamar yadda aka saba kwana manzo yace a wannan kwanaki da zai yi zai karaɗe ko ina a duniya kakaf in ban da maka da madina da masallacin kudus ba yadda ya iya da su ba za a bashe shi ba zai yayi ma abin da ya yayi ma ya halakar da wanda zai halaka wanda ya iya tuba kafin Allah ya karɓi ransa ba za a ce dan me ba zai tuba ba ko ko ba za a karɓi tubansa ba tunda Allah ya yi alƙawarin barin kofarsa ta tuba a buɗe muddin da rana ba ta bullo daga yamma ba kuma ba daga dujal ya zo rana za ta fito daga yamma ba abin da yana kusa da zura ne in kafin ta fito mutum ya iya tuba Allah zai iya karɓar tubarsa in kafin a karɓi ran wanda yake wannan lokacin tunda wanda aka karɓar sa kiyamarsa ta tashi to in ya iya tuba kafin a karɓi ransa matuƙar wato ransa bai kawo ga makoshi ba Allah zai iya karɓar tubarsa kamma Allah ya sa mu ganshi ce mutum ne zai ƙara aure ina da matarsa ta da sai dai su waɗannan mata nasa guda biyu da yake so su zama wato arin da ta da da wannan sai ita matar ta ce ya haɗa su a gida ɗaya don ta riƙa ganin duk abin da ake yi gane eh, ai haka suke in sun ce a haɗe guri ɗaya ɗin nan ita tana ganin dai ka tafi can to ba a san irin dinar da kuke ci a can manan kuma kawai ana ba ta ciki ya haƙuri sai ta ce sai ya haɗa su ce a shi ba zai haɗa su ba ce to yaya wannan matsayar da ya tsaya a kai a shari'ance ya yi ba daidai ba ko kowa ya yi daidai ce kuma da dama da zai iya haɗa su ina da gurin da zai iya haɗa sun haɗa sun ya soyi amma dai shi ce shi ba zai haɗa su zaɓi ne gare ka in ka so ka haɗa su in ka ga haɗawar ita fi maslaha kuma za ka iya jure mata in ka so ka bar su daban-daban matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gidansu ɗaya ne amma kowace area ta daban kaga kuma kamar raba ce ba dai take da cewar ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan guri guda ne tsakar gida guda a can kowace da ɓaryarta so da in ka so tunda gida guda ne haɗa matan manzo kace to kai ma gidanka ɗaya ne kuma kofar ɗaya ce tsakar gidan ɗaya ne a nan zaka haɗa su babu bai ce dan me kaga cewar a zaka basu daban-daban zai fi maka saukin tashin hankali da wasu matsaloli kai haka babu laifi shi kai dai abin da ake bukata da gurin ka adalci ko suna haɗa ko suna rabe in dai ka adalci shi ke matsalar a ce rabawa za ta baka damar kai rashin adalci ko haɗawa za ta sa kai rashin adalci amma dai kai adalci babu ku duk wanda kai akwai yalwa a shari'arci ba a ce da kai sai lalle wannan banda wannan ana sa a dace malam dan Allah an ce ba kyau hoto kenan malam ko a waya ba za a sa ba ba za a iya dan sa na waya ba yaya abin yake yadda ka faɗa din na haka yake da na waya da ba na waya ba duk hoto ne ko yawa in dai amsa sunan hoto hoto ne wasu suna rarrabawa su ce a ai wanda ba shi da inuwa wanda kaza wanda kaza amma su malaman suka ce yaya sunansa kana buɗe baki kace hoto suka ce manzo hoto ya ce wannan rarraba-raban daga gare ka ne ba daga bakin manzo in kana so ka rarraba ka kowane hukunci to sai ka kawo masa dalili da yake nuna rabuwarsa da wancan in ka bar wanda za a ce baya inuwa kaza kaza to in kai magana na ba mai inuwa an tafi gunki kuma wannan kuma dama ya fi muni in ba ya tsana ba da aka shar'anta shi kuma dama wannan kayan wasan yara ne saboda haka abin da ya fi ga mai son kansa da lafiya ya ƙaurace masa sai abin da ya zama da rura, malamai sun yi bayani ka ce mutumin da ya zamanto zai id card yana zuwa gurin aiki wani lokaci yana overtime ina kai shiga yin aiki cikin dare kuma in daren ya yi kan taho mai kawai haɗin jami'an tsaro su ce sun kama ɓata gari in ya nuna masu zai da gurin aiki ke sun san ana kaiwa wannan lokacin a wajen aiki zai wuce wannan larura ce a zai tafi aikin hajji ana tantance ɗan gane daga ɗan najeriya ko da wata matsala ta faru ta wani abu na mugun aiki ko kuma a rasuwa ta faru ko rashin lafiya an san wannan mahajjacin ƙasa kaza ne abin da ya kamata a yi za a yi aka ce to kuwa na buƙatar ya hoto a sa a fasfot ɗinsa wannan babu laifi a'a hoto ne da ya shafi cewar ba ka da lafiya an ce ana so a ɗauki hoton inda ciwon yake don a tantance da ciwon yake da yadda za a yi maganinsa ɗalibai suka ce wannan larura ce babu laifi abubuwa dai irin waɗanda suka zama ba yadda da larura ta sa sai an yi malamai suka ce wannan ba ne amma ka kawai gari ya daɗi ko ka ɗau hoto ka ce wai tarihin wa kashe kuɗi kawai a iska sannan kuma ka zo kana ƙaddara shi da zarar yaro ya ɗauka ka doke shi ba ne kama ka zama mai tsarkake hoto ka a taɓa ma hoto ko da kuma wani ne ba a so ka tafi a kai saboda haka daga haka daga haka kuma ya zai taso kai wannan hoton baban babanmu ne ba a tabawa saboda ka dora shi akan kulawa da hoto da kuma ba shi kaddara to irin waɗannan abubuwan ne ba a so su zama cikin al'ummar musu kuma ko da wannan ko ba wani tun da manzo ya ce a bari barin shi ne yanzu dai mun ji wanda aka ce su bari ba su bari ba mu ya faru da su ko akwai wanda suke yi album misali wato alban a makaranta baya da wani asali ko ya saba shi in kana son ka ganna ka tafi area unguwar mu inda nake kaje ka ziyarce ni neman tafin da kake in samu lada ka samu lada don an yi dishir mai ne eh eh tsana babu le. a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam Aisha da aka yi aurenta ta zo gidan manzo da dokin ta mai fiffike lokacin ba ta gama wasan ya ta har zo na zo ta ce a ah, dokin da baya tashi ga fiffike amma duk na banza ne ba tashi to kaga shi su yara irin wannan dama yanzu ta wasan ta da shi an jima ka tar da shi an tar da shi an jifa da shi da ta ji yunwa za ta jefar da shi tashi in kuma maganar abin ya jiyo kansa kuma za a ɗauke shi a shafa masa mai a ɗan abin da ɗinsa ana koyar reno za ka ce wannan renon da suke koya da tattalin yaro wani tarbiyya ce suke samu sannan kuma ba su ɗauke shi wani abin ƙaddarawa kamar da tsarkake shi ba to da an jima tana ga an yi jifa da shi ko da kanta zai ce shi ne ka zo ka zauna a shara ɗaukar ta jefa da kanta ko <laughs> ne maka wanka amma ka zo ka wani dan to wannan babu laifi e bai saba da shari'a wannan kuma tambayar sa yake cewa malamin da ya bada fatawa bisa son rai bisa son zuciya me hukuncinsa hukuncinsa ya cuci kansa ko? kyauta ya cuci kansa wanda ya ba da fatawa ta son zuciya illar abin za ta dawo masa ko da wanda ya gaya wa ya yi ba daidai ba ya cutar da shi amma dai cutar abin illar allah shi zai kama to da shi ya ce ingiza wani zuwa ga halaka ko zuwa ga matsala eh. malam menene hukuncin tsugunawa yayin gaisuwa makaruhi ne ko haramun ne malam bayan kammala wannan littafin za a samu kaset ɗinsa kuma a ina e za a samu a gurin masu ɗauka ga suna in ka zo sai ka same su ka ce kana son kaset ɗin karatun nabiyar rahama da aka ko iya yanzu da aka ma yanzu haruna ana ɗaukar mu in kuma sai an kammala kake so to za a samu ba suna suna ɗauka insha Allah wannan amsa ta fito ta biyu kuma maganar tsugunawa lokacin gaisuwa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sahabin manzo yake cewa manzon Allah idan mutum ya haɗu da ɗan uwansa musulmi ya sunkuya masa sai annabi ya ce a'a ya rungume shi ya tsotsi jikinsa sai annabi ya ce a'a an fahimta ku in ya faɗi kaza sai manzo ya ce to ya miƙa masa hannu shi ma ya miƙo masa ya ce eh wannan shi ne abin da musulunci ya zo da shi ko kai masa assalamu alaikum ya ce maka wa alaikum salam in bayan kun yi wannan kaga kuna da taku ta gargajiya za ku edo sai da da ne waye da sauransu kan gane ku a ta ina kwana lafiya lau za ka yi wannan wani abu ne amma sun kuya wannan ba shi da asali in ka samu kanka gaba da baya da babanka da babanka suna kan wannan tsarin kai ne ka san ba kyau in ka je suna zaune-zauna a inda suke zauna inda a zaune suke zauna in a tsuguna suke daidai yadda suke kamar yadda suke kai haka matsayin cewar yanzu da kai da su duk kuna bai ɗaya sai ka ce to ina kwana ina yi ne kaza kaza kaza nan kada garin wannan kokarin sai ka ɗabbaka wancan fi barambara barambara ɗin da kuma kai ɗan abin da suke samu da gurinka suna fahimtar zantattukan ka ana samun kakkaɗi musu wani abu na shirka na bid'a ga garumai to sai a asarar wannan sai ka yi abin da ƙihu. kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yana kallo ake bautar gumaka a ka'aba ba yadda ya iya lokacin bai karfin da ya fitar da su ba ko to haka wasu abubuwa ko abin da akan kau da kai a yi wato haƙuri da su zuwa wani lokaci kana raga kana raga kana raga har lokacin da kuma za ka abu kamar yadda malam abubakar mahmud kuma allah ya ji kasa da rama yana sallar sau lokaci a tafi allah sai ya saki hannunsa lokaci na filarsa shi kaɗai lafilarsa ce shi yasa kansa ya riƙe hannunsa kina wata ka zo aka magana cewar manzon sallallahu alaihi wasallama in yana sallah dora hannunsa na dama yake akan na hagu akan kirjinsa haka yake sallar su ana gafa ta bala mu kuma ana sake hannu ce in nazo na dora ga muku ku dora hannu a dacen baya kwa kwa dora yanzu tana zo karatu yaya ala ga amsa bala harka dora ce to harka dora tunda har an zo gun karatu yanzu kun yarda ayi kun sami ilimi da da kuke da jahilci in ni kadai da nake da ilimi abin na na ce sai an yi akan haka da sai ku tarwatse mu ko to akwai abubuwan da sai ka bi a hankali ba komai bane rana ɗaya kama ba dabarar ka bace a ta sa ka gane ya ce malam daidai ne yadda yara ƙanana suke turereniya da tsofi akan shiga sahun gaba amsa ba daidai ba ne amma dai wannan yana nuna mana albishir na kwarai zuwa gaba akan 'ya'yanmu wasu yaran ma ba sa ariyar da masallacin yake amma mu mukan akan samu wani lokaci su riga manyan zuwa su zama su ne a saman gaban wani lokacin za a tada sallan ma babu ma manyan sai dai in manyan sun zo daga baya saboda haka yayin da aka zo da manyan da yaran duk sun haɗu to manzo yake cewa liyaliya liyaliyani ulul ahlami wan nuha minku masu hankalinku da basira da fahimta su zama su suke biye da sai a sa manya su zama sai ce da su ki ku dan tsaya ko masu wani bayan wannan amma in aka samu masallacin sahun na gaba bai cika ba da su da manya ne a basu su koyi cewar su tsaya din anan kuma manyan su sa jikunya zuwa gaba su zuwa suna zuwa akan kare kada ya zama to sahun na manyan mafi darajar sahun yaran ne a ciki ba su ba eh, amma dai wannan yana nuna mana albishir na alkhairi insha Allah amma kuma za a mai da su dan a mai da su bisa hikima kada a rika kyara su ana hantar su har ma su rika jin ciyar su ba ma su je masallaci Allah ya samu dace in an riga an tayar da sallah ana tsaka da yi wannan hakan zai kawo matsala a cikin kwangaba kwan bayan da ake wasan. in ba wanda aka san cewa ana sallah zai rika shirmansa bane yaron in dai ya dan kai ya tasa da za a sallah a gaba da shi lafiya a kyale shi tunda daidai bayan liman din an samu wanda za su iya maiwa a manyan to ba za a ce lalle ɗari bisa ɗari sai zama babu wani yaro a cikin sauran gaba hmm. sai mutum ne ya mafarki sai ya tashi da asuba yana tsoron yin wanka saboda sanyi sai ya yi alwala ya yi sallah haka to idan ya yi wankan sai ya sake sallar eh sai ya sake saboda alwala'i ba ce mama da ce mama ce sallarsa ta yi eh, ita ce mama tana makwafin alwala da makwafin wanka idan aka samu kai a yanayin da ruwa ba zai taɓu ba ya eh, da taimama yi sallarsa ta yi ko in yi wanka don sallolin gaba kuma ko zai hmm. malam ita addu'ar alƙanut ana yin ta ne kafin a yi ruku'u ko bayan an ɗago idan alƙanut ne na wutiri kafin ka tafi ruku'u ake idan kuma na wani abu ya faru na wata musiba wata annoba ta ta tashin hankali na an durfafi musulmi da kokarin a karar da su ko da mai kama da haka ko wani abu irin kamar da ya faru a lokacin manzo na waɗanda suka dirawa musulmi ko kuma suka sa su a tsaka mai wuya to wannan irin a faɗo su ta cewa Allah kai na kaza Allah kai na kaza ai addu'a kan su irin wannan ko kuma Allah waɗanda suka sa ma tsaka mai wuyan nan a cikin tarko mara daɗi Allah kamar da tarkon a kansu ko kaza kaza to na ana yi ne bayan an yi ruku'u an dago kafin a tafi sujjada shi kuma ana yi a kowace sallah daga salloli ba sai wuturi kawai ba wannan kuma yake cewa Allah ya kara malan lafiya amu da sauran yan uwa musulmi Malam na rubuto tambaya ta wancan wancan satin amma ban ji amsa ba a karamar takarda malam menene maulidi malam wanda ya ɗage wandansa sai ake ce masa ɗan izala yaya zai yi wanda ya ɗage wandansa saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce suturan mumini rabin ƙaurici in ya zama ba makawa zuwa idan sau abin da ya ƙasa da idan sau wuta balbal sai ka ce to kai ba za ka yi wuta balbal ba bari ka bai da shi zuwa rabin ƙauri ko kuma ka ce bari ka yi saman irin sau to in wani ya ce da kai ɗan izala to ka ji shi ka ƙiji a yanzu muka faɗa cewa inda za ka bi allah ya ce annabi ya ce ba za a baka haka ga sai na alitan an bai shi halifa a gidan manzo wasu sun ce don kada a je yaƙi da shi manzo ya bashi ko to ka kai ma yanzu ba za a kyale ka ka to da ka to abin da ga ma ga maka in ma dan tatsi ne yace ma ka bar shi tsino kansa za ta koma kai dai kai abin da zaka ta a wajen Allah kuma kai abin da yake bayyana ga mu ba ka da surutun wani mai surutu in ka ce ta surutu zaka ba zaka yi addinin ba sannan kuma yake maganar menene maulidi maulidi masu yinsa za a tambaya me shi amma su da suke abin da suke cewa murnar zagayowar ranar haihuwar manzan Allah haka suke fada murnar zagayowar ranar haihuwar manzan Allah akan haka ake taruwa karanta ishiriniya ko a karanta dala'ilu wasu su karanta qur'ani wasu su yi waƙe-waƙen zamani da layayi da ake ciki da abubuwan da suka kama da wasu su karanta tarihin rayuwar manzo abubuwa da barkata to shi abinda imam malik yake faɗa yake cewa karkashin faɗin allah maɗaukaki da ya ce yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan allah ya saukar da manzo wannan aya cewar a yau na cika muku addinin kuma na cika muku ni'imata ta gare ku na yadda da addinin musulunci kadai shine addini gare ku sai ya ce to wannan aya tana gaya mana manzon Allah Allah bai karɓi rayuwarsa ba sai da ya gama cika addininsa ya ce to kuma duk abin da ya cika baya karɓa ƙari in ma ka ƙara zai zo ko ya to akan haka duk wanda ya ce ga wani abu da za a yi a samu lada da sunan biyayya ga Allah da sunan bautar Allah kuma manzo bai bauta wa Allah da wannan abun ba kamar yana cewa manzon Allah ya tafi ya bar wani abin bai faɗa ba yana zargin su da rashin cika addinin can da aka ce bai bar duniya ba sai da addinin ya cika an fahimta ko abin da imam malik ya ce to sai a dawo yaushe aka fara maulidi sai bayan fara suwar manzo da sama da shekara 300 wajen ta shekara ta 400 aka tsira shi ma da aka tsire shi ba irin yadda ake yanzu ba kuma wanda ya san shi shekara ashirin da biyar baya ya san ba haka ake yin sa ba yanzu na da daban da na yanzu kuma saboda ba abu ne wanda yake za ka same shi a babi na littattafan hadisi ko kuma wato ainihin littattafan fiƙihu ba kowa yadda ya ga dama yake shi kuma addinin Allah ba tafiya da wannan tsarin in dai aka ce ga ibada ta Allah ce za a ce maka ga yadda za ka yi ga yadda ake ga sanda za ka yi ga kaza ga a ah, salloli da muke yi an faɗi sanda ake asuba da yadda ake azahar da yadda ake la'asar da yadda ake duk wacce ka ɗauka kai ta gurin da ba gurin ta ba za a karɓa ba duk wacce ka yi ta ba yadda aka ce ba za a karɓa ba to shi yasa sai ka ga wasu su yi mambari wasu su yi ba mambari wasu su yi la'idu wasu su yi ishiriniya wasu su yi hada da maza da mata wasu ce ba kyau hada maza da mata ko kashi nan kuma duk wanda ya ce zai taba wani sai ce kai ma kai da kai wani ne ya ce maka saboda ba abin da zai iya tun kuɗi nasu to shi kuma addini na musulunci ba haka yi duk abin da ka sani za ka tarda ga yadda ake gasar da ake ga yadda ake ga kaza to amma in kata da wanda ike yi shi yana jin cewar har ga Allah kusanta Allah yake daidai yake inda yadda za ka yi ku fahimci juna da kai da shi cikin laluma ka yi ka fito masa ta bayan gida kai dai mai so abu Allah mai so abu manzan Allah to kuma ud'u ila sabili rabbika tana nan tana aiki yawwa abu ta salat da ya dace amma da tunda ka san manzo bai bai ce ayi ba to kai ka zama a cikin gurin idan gane da abin da ya shafi shi dai wannan magana ta abin da ya shafi maganar maulidi kaza kaza shi kaza kaza shi kaza kaza shi kaza za a je a ba za a je bayaya da lada ko ba lada a laifi ne ko ba laifi ba kamar na faɗa tun dai da ya zamanto cewar sai da manzo ya bar duniya da tsawon wani lokaci aka yi shi a ce su abubakar siddiq addinin musulunci ne amma ba su yi shi ba su umaru faru ba su yi shi ba duk sahabban da muke magana tabi'ai har suka suka kare ba bauta Allah da maulidi kuma annabi ya ce babu wata al'umma mafi alkhairi irin al'ummar da ya rayu da su ta wannan addinin musulunci sannan masu biyo musu sannan masu biyo musu to duk ba su riska ba to yanzu kana jin akwai wani abu za ka yi da manzo bai bauta ana da shi ba kai da za ka yi ka samu ladansa abubakar umar usman sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'u duk ba su yi ba amma yanzu kai ne za ka yi kuma ka samu ladan da su ba samu da wannan ibadar kana ga zai to malamai suka ce mutum yau kansa adalci ya kalli waɗannan abubuwa suka ce to kai abin mamaki idan aka haifi mutum sai kuma ya rasu munna haihuwarsa ake ko bakin cikin mutuwarsa ake <laughs> eh bakin cikin ya mutu ake ko tunda yanzu ba shi su to amma za a kalla kewa na sace a tafi wai haihuwarsa ake tunowa shi abin da mamaki to galibi abin yana da alaka da Abin da wasu daga cikin musulmi gurbatattu jahilai suka ga wasu musulmai suna yi akan abin da ya shafi annabi isa su ma suna yin murnar ranar haihuwarsa ko kirsimus da ake adin iri ɗaya ne sai dai bambancin suna kawai da kuma abubuwan da ake suka bambanta amma su ma cewa suke murnar ranar haihuwa annabinsu suke yasa wani da aka masu tambaya ka ce rabaran yesu bai yi kirsimas ba amma yanzu ana yin kirsimas yaya yake na ce eh yesu bai yi kirsimas ba amma da yana nan da ya yi ita ce hujjar wai <laughs> kada akwai Allah sarki a cikin abu eh, Allah ya samu dace eh sai ranar duk wannan a hujjar rashin hujjar mutum ya ce wai sahabbai saboda sun shagal da yaƙi ne sa ba su maulidi ba in dai har an yi ai ba wani abu na addini za a ce wai ka bar wani kayi wani in dai yana da asali tushe ai da ya sa su in kuma ka ce a ah, saboda yana yin azumi da ranar litinin kuma a ran litinin aka haife sami ce to kai ma ka yi azumi in azumi kake ba mai ja da kai shi ku azumi ba magana ka zo a yi kiɗa kana juyi ko kuma a zo a taro a yi mambari ka hau kai kai ma an ce ka zo ka shiga wannan kana azumi ba za ka iya ba wannan azumi ya ladabtar da ka duk wannan rashin hujjar rashin hujja ce kama kama ne ka ce me ka ce irin masu yi a sati ba su yi duk kwaikwayo ne duka duk suna ciki habi ba su da asali a musulunci kokari ake ka bashi tarbiyyar da zai tashi zama mutumin kwarai ya waye sauransu amma ka zo ka tara mutane ranar haihuwar su to ranar haihuwar su sai me meye yanzu me ka dora shi akai ka sa shi munna ranar haihuwar sa kawai ina ake ta tayi a yanzu shi kansa walidin don aka gaba na annabi kawai ake ana yin na shehu ibrahim yas ana yin na na nasiru kabara ana yin na tijjani ana yin na kaga zai zana amma da duk ba a san waɗannan ba to shine a ga muku duk abin da bai da tushe a addini ya ta ya doke kowa zai yi nasa in ka zo ka ce nasa yace ce to kai naka ka faɗi da aka yi da za ka hana shi nasa kuma da iya watan ake yanzu ana yin taren wata ana yin rakiyar wata haka za ka yi tafiya to duk abin da aka ce da kai bai da tushe a addini haka za ka ta ganin irin wani tunanin amma abu yana da asali shi musulunci baya faɗar abu kawai a bai shi kowa yadda ya gada menene hukuncin mutumin da ya yi alwalarsa ya shafa a kan safa sai ya sayi sababbin safa to idan zai cire na da don mayar da sababbin yaya hukuncin shafarsa shi sai ya sake an fahimta ko inda shi dai manzo ya ce za ka iya shafa a kan huffi ko safa ko takalmi idan ka sanya su kana da alwala shi to sai ka sa sai kuma ka cire ka mai da sabuwa a gurin tsohuwa shin cirewar zai sa sai ka sake alwala ko ku in kana da alwalan nan ba ta lalace ba ka saka za ka iya yin shafak tambaya na da ita gare ku ba sai ya sake ba ba sai ya sake ba ba dan wani wanda ya dan dan saba eh ba sai ya sake ba so ce akai sai in ya sa su da alwala ya halatta ya shafa kuma yanzu da alwalarsa kuma dama yana da dama ta tsawon yinin babu dalilin da yace ce in ka cire kamar ta lalace eh ban gane ba ya je ya yi bawali da da ku bawali yana sake alwala ai ko kai bawali in dai kana sanye da hukunka in za ka kuma yin alwala tunda dai sanda ka sasu da alwala shafa kawai za in mutum ya janaba ne shine sai ya cire yawan amma a tsawon yini dan ka je kai fitsari ko ka je kai bayan gida kai tsarki da zaka sake alwala in dai ka sa su da alwala a farkon yini daga nan har kai sallolin ka biyar baka da matsala haka abin yake yaya hukuncin kayan gwanjo sai an wanke kafin a yi amfani da su ko ba sai an wanke <laughs> to galibi abin da ke faruwa a asali kayan gwanjan daga gurare daban-daban suke su ko akwai na thailand da america da ingila akwai kuma gumama ko ta saudiya to galibi kayan da suka daga kasashen musulmi ba a riya za a basu da kazanta in daga zuwa da su ka ɗauka kasa kai ibada ba za a ce ibada ka bace har sai ka ga abin da yake kazantar bisa yaƙini kai aiki da yaƙini amma asalin kayan da ya fito daga kasashen musulmi ba a riya za su ɗauko mara tsarki su turo an fahimta ko amma wanda yake da gurin da ba na musulmi ba to komai na iya faru an fahimta ko to kuma da na musulmi da ba na musulmi ba in ka tsaftace ya fi komai kwanciyar hankali ko sau da aka a wanke shi ya fi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka